صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka a radio hausa voh karkashin wasu tv daga nan birnin tehran kuka kama a cikin shirmu na daren yau laraba kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda ke kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda mustapha adam zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau tare da hassan barka sai kuma shirin nan na murya masu sauraro tare da hassan barka shi ma daga nan sai kisoshin rayuwa wanda zan gabatar sai kuma shirinmu na karshe wato shirya alkur'ani tare da dr abdulkadir mubarak idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraron yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata takwas ga watan Yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da 27 ga watan Shawwal na shekara ta 1442 Hijira kamariya. Masu saurare ko san cewa shekaru 29 da suka gabata a ranar irin ta yau wato takwas ga watan Yuni shekara ta 1992 kungiyar Mossad ta leƙen asirin Isra'ila ta kashe wani jigo a kungiyar PLO ta Falsinawa a birnin Paris na kasar Faransa. Mutumin mai suna Atib Basisu ya kasance ɗaya daga cikin na hannun damar malam yasir arafat shugaban kungiyar ta plo wanda kisan sa ya harzuka miliyan falasɗinawa da kuma kungiyoyin gugurmaya da dama a duniya wannan ya sanya musad ta fito ta musanta cewa ita ce ke da alhakin kashe wannan ba ne amma sakamakon bincike ya tabbatar da cewa kungiyar ce ta aikata hakan masu saurari ko kun san cewa shekaru 212 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan yuni shekara ta 1809 thomas penn marubuci kuma masanin falsafa kuma ɗan gwagwarmaya ɗan asalin ƙasar ingila ya rasu thomas penn tun yana da shekaru 37 a duniya ya nufi ƙasar amurka inda ya rika ƙarfafa gora masu aƙidar samun yanci a ƙasar daga mulkin mallakar turawan ingila bayanan kuma ya shiga cikin masu bore a ƙasar faransa waɗanda suka yi juyin juhali a ƙasar amma bayan juyin juhalin kasar ta faransa ya yi rubutu wanda ya nuna rashin gamsarsa da yadda ake tafiyar da siyasar ƙasar inda yake ganin cewa juyin juhali ya zo ne domin yantar da mutane daga bautar sarakuna masu zalunci da kama karya amma kuma an bar mulkin kama karya an shiga cikin wani sabon mulkin na kama karya thomas ya yi ta samun saɓani da malaman coci inda yake da mahanga a kan abubuwa da dama daga ciki har da imaninsa da allah da kuma yin imanin cewa bayan mutuwa akwai hisabi kuma allah zai yi adalci a tsakanin bayansa dangane da abin da suka aikata a duniya. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 191 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan yuni na shekara ta 1830 wani masani dan ƙasar jamus mai suna kambera ya ƙirƙiro ashana ta farko ya kuma samu nasara bayan haɗa sinadarai masu tartsatsun wuta idan sun haɗu da juna daga bisani wani masani dan ƙasar amurka mai suna phillips ya kara inganta nau'in ashana wadda kambera ya samar wanda kuma da irin wannan nau'in ashana ne ta phillips wadda ya samar ake yin amfani a duniya wadda ake gurza haken ashanar kan sanadarin da yake damfare a kan kwalinta daga nan kuma sai wuta ta kama. Jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da mushtaba adam labarin duniya da farko ga kanunsu shugaban kasar najeriya goodluck jonathan ya isa birnin bamako a matsayin manzan kungiyar ecowas ko kuma siriyawo zuwa kasar mali wasu abubuwa masu fashewa sun kashe 'yan kungiyar alshabab da dama a ƙasar Somalia. majalisar ministocin iran ta amince da kawar da visa a tsakanin iran da ƙasar iraki to yanzu ga cikakkun labarun. tsohon shugaban kasar najeriya goodluck jonathan ya isa birnin bamako na kasar mali a matsayin manzan kungiyar tattalin arziki ta kasashen yammacin afirka ecowas ko kuma sadiyawo a jiya talata ne dai tsohon shugaban kasar ta najeriya kuma manzan musamman na kungiyar tattalin arzikin ta kasashen yammacin afirka ya isa zuwa kasar mali domin tattaunawa da masu rike da ragamar mulki a kasar bayan da ya isa birnin bamako dr goodluck jonathan ya bayyana cewa ba a tsammanin faruwar wasu abubuwa masu girma muhimmin abu dai shine muna son mu buɗe tattaunawa ne da shugaban gwamnati wanda a baya yake a matsayin mataimakin shugaban ƙasa hakanan kuma za mu tattauna da sabon firaminista manzan na ƙungiyar ecowas ya kuma kara da cewa jami'an soja sun amince da cewa sabon firaministan da za a nada zai zama fara hula don haka babu sabon abu a nan kuma ba na tsammanin cewa za a sami jayayya tsakanin firaminista da kuma shugaban gwamnati a shekaran jiya litinin ne dai kanar asimi goita ya saba layar rantsuwa a matsayin sabon shugaban kasar na rikon kwarya jim kaɗan bayan rantsar da shi ɗin kanar goita ya alkawalin ɗora ƙasar akan turbar demokuraɗiyya a farkon shekara ta 2022 kamar yadda gwamnatin baya ta yi alkawali wasu abubuwa masu fashewa sun kashe 'yan kungiyar al-shabab da dama a ƙasar somaliya a wata sanarwa da sojojin gwamnatin ƙasar ta somaliya suka fitar a jiya talata sun ce 'yan kungiyar ta al-shabab 61 ne suka halaka sanadiyar tashin wasu abubuwa masu fashewa a wani ƙauye da ke kudancin ƙasar majiyar ta ci gaba da cewa abubuwa masu fashewa sun tashi ne dai a cikin wani gida da 'yan kungiyar suke ciki a ƙauyen alaputo da ke da nisan kilomita 285 daga birnin magadishu. gidan da lamarin ya faru a cikinsa yana a matsayin rumbu ne na ajiye kayan yakin 'yan kungiyar da kuma har hada su kuma daga cikin waɗanda suka mutu da akwai ƙwararrun da ƙungiyar take da su wajen harhaɗa abubuwa masu fashewa an bayyana cewa ƙasashen turai suna kaucewa ganawa da rima mai jiran gado na ƙasar saudiya saboda dalilai na take haƙoƙin bil'adama majar diflomasiyar ƙasashen turai din ta bayyana cewa ofisoshin jakadancin saudiya a ƙasashen birtaniya faransa da wasu ƙasashen na turai suna ƙoƙarin shirya ganawa a tsakanin yarima mai jiran gado na saudiya din muhammad bin salman da jami'an waɗannan ƙasashen sai dai suna fuskantar rikin amincewa ƙasashen na turai sun faɗa wa saudiyar cewa irin wannan ganawar ba abu ne mai yiwuwa ba a nan kusa ko gaba har ila yau sun kuma ƙara da cewa muhammad bin salman zai iya ganawa da jami'an na turai amma ba a siffar cewa a gwamnatance ba fargabar jami'an kasashen turai din dai na ganawa a gwamnatance da yarima mai jiran gado na saudiya zai iya jawo musu suka a cikin gida da kuma a duniya saboda batun take haƙƙin bil'adama tun bayan jin mulki na ruwan sanyi da muhammad bin salman ya yi wa ɗan baffansa yarima muhammad bin naif a shekara ta 2017 da kuma kisan jamal khashoggi a shekara ta yariman na saudiya yake fuskantar ƙauracewa daga kasashen turai majalisar ministocin iran ta amince da kawar da biza a tsakanin ta da iraki majalisar ministocin ƙasar ta iran ta amince da a kawar da izinin shiga da fice na biza a zirga-zirgar mutanen ƙasashen iran da kuma iraƙin majalisar ta iran ta kuma ƙara da cewa majalisar ministocin ta iran ta kuma kara da cewa 'yan kasar ta iraki za su iya shigowa da kuma zama a cikin iran na har na tsawon kwanaki 45 bisa sharaɗin cewa ita ma kasar irakin za ta bayar da irin wannan izinin ga iraniyawa masu son shiga irakin manufar ɗaukar wannan matakin da yi shine bayar da dama ga iraniyawa masu ziyarar wurare masu tsarki. a cikin kasar ta iraki musamman ma dai ziyarar arba'in ta imam hussein alaihi salam ƙananan yara miliyan 160 ne suke rayuwa a yankunan da ake faɗace-faɗace a duniya ƙungiyar nan mai ƙoƙarin ceto da ƙananan yara daga wahalhalu a duniya save the children ta fitar da wani rahoto da a ciki ta bayyana cewa an sami karuwar adadin ƙananan yara da suke rayuwa a cikin yankunan da ake rikice-rikice da kaso biyu cikin ɗari rahoton ya ƙara cewa daga shekara ta 2018 zuwa yanzu yawan yaran masu fuskantar tashe-tashen hankula a duniya sun kai miliyan 160 ana kuma amfani da yaran ne dai a matsayin mayaka ko kuma 'yan asiri rahoton ya kuma ce daga cikin ƙasashen da suke da hatsari ga rayuwar ƙananan yara da akwai jamhuriyar demokuraɗiyar congo afghanistan sudan ta kudu iraki da somalia sai kuma sudan syria yemen da nigeria to ƙarshen labarin duniyar kenan madalla masu sauraron zu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau tare da hassan barka. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afrika a yau. Shirin Radio Hausa biyu haice daga nan Tahiran da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya shafi nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai kai mu jamhuriyar Nijar inda a karan farko cikin shekaru talatin wani shugaban kasar ya gana da shugabannin kungiyoyin farar hula a fadarsa inda suka tattauna kan wasu hanyoyi da ake ganin za su taimaka wajen magance matsalolin da suka dabaibaye tafiyar kasar hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu to a jamhuriyar nijar a farkon makonan nan ne shugaban kasar muhammad bazum ya gana da shugabannin ƙungiyoyin farar hula a fadarsa inda suka tattauna kan wasu batutuwa da suka shafi tafiyar ƙasar an yi wannan tattaunawar ce da ƙungiyoyin farar hula da nufin lalubo hanyoyin magance matsalolin da ke zaman karfan kafawa tafiyar ƙasar an bayyana cewa wannan shine karan farko da wani shugaban ƙasar ta Nijar ya kira irin wannan taron tattaunawa da shugabannin ƙungiyoyin fararen hula a tsawon shekaru talatin na mulkin demokradiyya a jamhuriyar Nijar dai an jima da ake zaman doya da manja tsakanin masu mulki da kungiyoyin farar hula har ma take kaiwa ga jefa wasu 'yan fafutukar a gidan yari wasu shugabannin da na zargin wasu kungiyoyin da wuce gona da iri yayin da wasu ke zargin su da shigar rigar jam'iyyun adawa ganawar da shugaban kasar ta Nijar Muhammad bazum ya yi da shugabannin kungiyoyin farar hula a kasar na shan yabo daga bangarorin al'umma daban-daban na kasar yayin da wasu ke cewa an yi ta ne domin cimma wata manufa alhaji mustapha kadu umani jagoran ƙungiyoyin farar hula ne kana mai sharhi kan lamuran siyasa a ƙasar ta nijar yana kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan ganawa da shugaban ƙasar kuma da farko na fara tambayar sa kan yadda su ƙungiyoyin farar hula suka ji da wannan gayyata da shugaban ƙasar ya yi musu to dangane da wannan ganawa da shugaban ƙasa jamhuriyar nijar muhammadu bazum ya yi da 'yan kungiyoyin hula na, Nijar niger sai mu ce na harko ne aka yi shi a, a niger inda shugaban kasa a cikin zauren shi a cikin kuma zauren shawara na majalisa ministoci ya zamana da wato kungiyoyin hula ya tattauna da su akan duka matsalolin da mu ta fuskanta to na harko muna iya cewa eh, wato wannan babban alheri ne ga ƙasa tunda shugaban ƙasa nema yake yi wato duka 'yan nijar kanunsu ya haɗu wato eh, 'yan nijar a yi aiki tare kuma a samu wato hujjojin da za su ba mu damal yau duka matsalolin da muke na muna fuskanta wato a ce an ciyo kanunsu gami da shawarar duka 'yan ƙasa to wannan eh, mun yi murna da haka tunda shugaban ƙasa ya ce muna wato ya buɗe muna hannuwan shi kuma ya buɗe muna zauren shi a kowane lokaci wato ko da bayan wannan muhawara ne muna iya mu aika mishi wasiƙa muna iya mu yi mishi shawarwari kuma shi ma a shirye yake ya sanya kira gare mu idan da wata matsala a ciyo kanta tare domin mu ta nijar ta huskanci wato kakku manta da yaƙi na boko haram da yaƙi na 'yan ta'adda na arewacin mali da kudu ga burkina faso to kenan nema ake yi a samu haɗin kan 'yan ƙasa da mu samu zaman lahiya mu samu kwanciyar hankali a cikin ƙasanmu kuma wato kanun 'yan siyasa da ya rarrabu a samu wato a daidai a daidaito wato eh, eh, hujjoji da, da tahiyar ƙasa wadda 'yan siyasa mu na Nijar za su karfafa demokrasi za su karfafa dokoki na ƙasa kuma a yi aiki a huskan dokoki kan wanda ya shiga hanya wadda ba shi ba kuma shugaban ƙasa abin da yake hwata shine wato mu kawo mishi gudunmuwa wadda za a yaƙi da rashawa a shamburiyar nishar Yawa Alhaji ya ambato cewa an yi wannan tattaunawar ce da nufin magance wasu matsaloli da suka addabi wannan kasa ta Nijar. Kuna ganin za a iya ciwo kan irin waɗannan matsalolin a irin wannan tattaunawa? E, ai tabban ne idan aka ce ana canza miyo to an ce za a samu magani eh, wanda ya fuskanci matsaloli da dama na cikin ƙasa. Tunda na farko shigaban ƙasa da kansa shine ya kawo zancen wato cin hanci. da rashawa a jamhuriyar nishar ya ce wadda kasashe duna duniya suke kokowa wato ƙasa ta rabu da waɗannan abubuwa shi ma yana fatan mu kawo tamu gudunmuwa mu kawo namu lisahi wadda za a iya cewa ƙasar tamu ta tahi daidai wato eh, cin hanci da rashuwa an mada shi gangai kuma shugaban ƙasa ya kawo zancen hakin ɗan adam tunda ka manta da yau a shamburiyar nishar muna kuka da taka hakkin ɗan adam a ɓangare masu yawa shugaban ƙasa ya nemi goyon bayanmu a wannan zancen kuma aka kawo zancen shari'a kenan eh, kowa ya san yau wato mai kuɗi shi ke samun gaskiya idan ya je wajen shari'a mahi yawa to wannan abu ya kamata a ce an daina shi domin 'yan ƙasa a huskar doka su zan daidai babu wani wane idan ka zo wato eh, cikin kawa zauren gwamnati ko ko huska wani kana neman wata takarda a ce sai dan wani zai samu kawa galaba a ce sai mai hannu da shuni ne zai samu takarda haka kaza an ce wannan abu a tsaida shi a komo aiki a yi shi nagari wato duk abin da ya zama na sorai a da shi ganga tun da ba ci gaba ne ba a ƙasar tamu to sai dai a ƙasar ta Nijar an jima da ake zargin wasu ƙungiyoyin farar hula da wuce gona da iri har ma ana zargin wasu da shiga ta jam'iyyun adawa kuna ganin tafiyar za ta iya yiwa ko a haka wannan zance an yi shi sosai da sosai to amma abin da zan gaya muku aiki tare ya yi wuya tunda wani yana da hujjojin shi can daban wani ya san ko menene a hujjar da ya yi ya kirkira kungiyar hula ko ko abin da ya kawo shi a cikin hogen hula tunda mahi yawa mu da kanmu mun taba ce muku ga sunan 'yan siyasa ne ke turo wakilansu su kawo su su ce sun zama 'yan kungiyoyin hula domin su zama wato 'yan amsa shata wannan ba ba daidai ba ne ya kamata a daina shi 'yan siyasa 'yan siyasa suka yi su tsaya bangaren su can daban masu wato aikin kungiyoyin hula su tsaya bangaren su daban su ma su bar tahiya suna katsalanda suna yin siyasa wato a a bigi sa a bigi taiki wannan ba alheri ba ne a cikin ƙasa kenan ya zan kamar muna hici wannan abin muna kuka da shi mun ce ma shugaban ƙasa ya tsaida wato eh, waɗansu abubuwa da ke sanya a ce wato da an ga ɗan hula an san siyasar da yake ciki to wannan iska ya ka alheri a cikin ƙasa in kana siyasa ka ta kai siyasa ba hana ma siyasa ba tunda ƙasa muke ta demokarasi kuma in kana aikin eh, wato kungiyar hula ka zo ka yi shi don kungiyar hula in an ce za a sa siyasa ciki in an ce za a sa son rai ciki to abin bai zuwa daidai kuma ba ka zauwa ka shiga cikin kungiyar hula don ka kare wato ka wannan ya zan kaucin amana wannan ya zan kuma abin nan taka doka mun gane su da dama yau waɗanda suke bugun gaba su 'yan kungiyoyin hula ne kuma ba na gaske ba to wannan matsala ce Idan haka nake cewa da wuya a ce an zamna tare tunda bai yiwuwa ne ba a da wato eh, hujjoji ɗaya a ce a zama tare ba a yin aiki guda ana kowa yana da aikin shi can daban kowa yana da manuhoshi a ce a zauna tare in ana son a yi aiki tare dole manuwa za ta zama ɗaya guri zai zama ɗaya Shi ne mi ne wato menene ya za mu yi kasan mu ta ci gaba ya za mu yi dokokin mu a yi aiki da su hisbillahi ya za mu yi mu ta nijar majalisar mu tana aiki nagari wannan wannan shine aikin kungiyar hula idan an yi abu mutunan ko naka ne ko ma ku guda uban ku guda in ya yi laifi in ya taka doka ka ce wannan kayi rashin gaskiya haka allah ya ce kuma haka ne ya kamata a yi amma sai mu ga waɗansu eh, su zo har ma su yi sata kaga waɗansu ƙungiyoyi sun zo suna kare su wannan bai kamata ba kenan wannan abubuwa ya kamata a daina su kuma shi ma shugaban ƙasa ya ce ya amince muna lalle lalle kenan eh, ya kamata a sanya ma wato eh, kawai ƙungiyoyin hula waɗansu matakin nan da za a tsarkake su waɗanda suke ke, ke eh, shiga cikin siyasa su komo cikin ƙungiyoyin horhula ko su tashi da cikin ƙungiyoyin horhula su koma cikin siyasa da dare wannan a daina shi ba alheri bane a cikin ƙasa. To Alhaji Mustapha Kadi wasu za su ganin kamar wannan wata manufa ce ta janyo ku a jiki domin eh, toshe bakin ku. Mu abin da za mu shaida muku. Gwamnati in ta ga dama duk sahiya ma ta kire mu a zauranta a je a yi shawara. Za mu je amma kak ku yi tsammanin ke za ta jan hankulan mu mu muna da hujjojin mu daban gwamnati yana da hujjojin shi daban abinda mun ka amince ma kun mun da shi har gobe shine a hoke gaskiya shine a yi adalci shine a daina wato eh, eh, eh, cin hanci a daina wato taka hakin ɗan adam ya kamata a iya nan jamhuriyar nijar kowa ya yi aiki da gaskiya ai abin da ba gaskiya ba a daina shi kenan mu in gwamnati ya gada mama duk awa guda ya kire mu ya ce muna ga shawarar da za a yi za mu yi amma kak ku yi tsammanin ke an jawo hankulanmu har mu ayyukan da ya kamata mu yi mu muna yin shi ne hisbillahi kuma muna fatan Allah ya kama muna waɗanda ba su yi da gaske muna fatan Allah ya gyara su amin To masu sauraron mu da kuma wannan ne muka kawo karshen wannan shirin a yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Alhaji Mustapha Kadi dan kungiyar farar hula a jamhuriyar Nijar kana kuma mai sharhi kan lamuran siyasa. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro shi ma tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Rodon BOH. Mai magana ni ne na ku Hassan Tabajo Fatiskun. Ina so na amfani da wannan dama mu yi kira ga dukkanin masu ruwa da tsaki a kasar mu Najeriya. Maganar cewa a raba Najeriya fa gaskiya ba karamin eh, koma baya bane ta bangaren tsaro kuma ta bangaren zamantakewar mu a fadin kasar nan. Mu al'ummar arewa da kuma kudancin Najeriya duk a matsayin mu na 'yan kasa ba ma goyon bayan cewa a raba kasar mu najeriya muna kira ga shugaba muhammadu buhari shugaban kasar najeriya ya tsayin daka ya tsaya tsayin daka da kafafunsa ya ga cewa ya kawo zaman lafiya a kasar mu najeriya daga naku mai sauraron ku hassan talba george fataskun daga jihar yoban najeriya ku huta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A Radio BOH Hausa Tehran Jamhuriyar Musulunci. Ina yi muku fatan alkhairi ina gaida ma'aikatanku ga baki daya. A ni kuma ra'ayina a yau shine wato jinjina da kuma alasan barka game da jawaban jagoran musulunci na Iran Ayatollah sai da alhamnai wanda ya yi kuma ku kuma kuka tarjama shi kai tsaye zuwa harshen Hausa. Kuma wannan ya nuna cewa cewa BOH Hausa wato kuna da hikima da kuma kwarewa akan ayyukanku ga baki daya kuma wannan ba shine karo na farko ba da kuke tarjama jawaban jagora a zuwa harshen Hausa muna jin daɗin haka muna godiya kwarai Allah shi baku kariya Allah shi kare ku jamhuriyar musulunci ta Iran Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar Nijar. kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger yana kira ga duka musulmi na yankin sahel da kuma yankin kasashen ecowas akan mataya 'yan uwanmu 'yan kasar madi da addu'a 'yan allah yarda ko ba tare da taimakon wannan kungiyoyi gurbi ba su wani wasu da ko kungiyar tarayyar afirka kasar madi 'yan allah yarda da addu'a za ta samu ta daidaita harkokinta na cikin gida idan ta yi wannan nasarar kuma su wancan kungiyoyi ai za su kwashi buhun kumya dama ecowas ko ta tarayya afirka a fakaice karnukan yi faransa ne da sauran kasashen turawa ya za su ɗauka yi wannan mataki kasa kamar madi los tana cikin wani hali kuma su juya mata baya to mana addu'a allah ya kawo mafita ga ƙasar mali allah ya sa ta yi nasarar daidaita ta na cikin gida sunana mamman biniya yakuba awa shi daga tawa kuta shi lafiya. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu murya jamhuriyar musulunci mai magana isu da da Bagaram jamhuriyar nijar da kira ku daga nan maɗatai da Bagaram to gaskiya zai tsokaci a dangance da kudurin shugaban kasa muhammadu buhari dangance da da wannan shafin na twitter hakika wannan abu ne mai kyau ganin yadda ke likita al'amuran tsaro a najeriya kuma da ma wasu kasashe yana kira ga duk wani matakin da wani kamfani zai ɗauka ga najeriya to wanda ya yi sabani da zaman lahiyar najeriya to shugaban kasa zai dauki mataki irin wannan ganin cewa zaman lahiya shi ake wata ga duka kasashen nan namu to ina da wanda zai zo ya bata tsarin harkar tsaro kenan kwa hakkin shugaban kasa ne wanda nauyi ne yana ta a kan shi wannan yayi daidai da fatan allah kamu karshen irin wannan irin wanda suke fama su wargaza kasashen nan namu na kasashen afirka na gode mai magana isu ne maɗattai da magaram jamfuri Nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaram ku tashi lahiya. Assalamu alaikum Radio Jamforiyar Musulunci Iran mai magana Ilyasu Yakuba Rigawa ita ga dau jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na jajantawa al'ummar jihar Zamfara bisa hare-haren da 'yan ta'adda suka kaiwa manoma a jihar Zamfara suka hallaka mutum goma sha bakwai wannan abin tar da Allah wade ne kuma abin damuwa ne ya kamata gwamnatin jihar Zamfara da gwamnatin tarayyar Najeriya baki daya ya kamata su tashi tsaye domin domin kawo ƙarshen kashe-kashen rayuka da ke faruwa a wannan jiha. da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma sassan ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Na gode Rediyo Jamforiyar Musulunci Tehran. Mai magana Ilyasu Yakuba wa ita Dauji jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar ra'ayina a ranar yau to wai shi 'yan najeriya da suke magana shekau-shekau wai shi abubakar shekau din nan guda nawa ne an ce 'yan chad sun kashe shi sun buge shi an ce 'yan najeriya sun halbe shi sun kashe shi to yanzu an ce tsakaninsu da shi da wane ne albarnawi to shi abubakar shekau din nan guda nawa ne ne wai yaya ne ne ake harka ta siyasa a cikin wannan al'amari da an ce an kashe shi ya fito ya magana yanzu karshen ta aka kwana biyu ka kaji ya fito ya magana ya ce gashi kuma ya karya ta kashe shin da aka yi tun da an saba yin haka nan da fatan da Allah za a rika tantance irin wannan labari a hutu a tantance gaskiya a rika ba da labari na gaskiya na kuna agwa mai faci daga nan zandar. Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iya. Sunana Uzairu dan malam Niger mazamni a Maradi. To ra'ayina a yau bisa shugaban kasa na bazin Muhammad. Gaskiya muna jinjina mai sosai da sosai kuma muna mishi fata alheri kuma Allah ubangiji ya kare shi. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. da yanzu kuma sai shirin isoshin rayuwa wanda zan gabatar. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara magana kan ganawar ubangiji subhanahu wata'ala a wuri mai tsarki na tuwa a lokacin da annabi musa salam ya je neman shiriya ko kuma wuta ga iyalansa dangane da wannan kissar an karɓo hadisi daga imam sadiq salam yana cewa ka kasance mai tsananin tsammani a abin da baka tsammani ba kan abin da kake tsammanin samunsa don musa dan imrana salam ya fita don neman wa iyalansa garwashin wuta sai ya dawo masu annabi manzo wato anan imam sadiq salam yana nufin sau da dama mutum yana fatan samun wani abu amma ba zai same shi ba sai dai a wannan halin kuma wani abu wanda ya fi abin da yake nema daraja sai ya same shi wato mutum ya rika fatan cewa Allah zai bani Allah zai bashi abinda bai tsamman zai samu ba idan mun koma ga mu ta zantawar Allah subhanahu ta'ala da annabi Musa salam. a tuwa kuma Allah ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani mai girma ko menene a hannun damarka ya Musa ya ce sanda ta ce ina dogara a kanta ina kakabar ganye da ita a kan ƙananan dabbobi na kuma ina da wasu buƙatoci da dama da ita ya ce ka jefar da ita ya musa sai ya jefar da ita sai gata ta ta zama babbar macijiya tana tafiya da gaggawa cikin suratu taha aya ta goma sha bakwai zuwa ashirin a cikin wata ayar allah ta'ala yana cewa kuma ka jefa sandar to a lokacin da ya ganta tana girgiza kamar karamar macijiya ya juya yana mai ba da baya bai komawa ya musa ka juya kuma kada ka ji tsoro lalle ne kana daga wa'anda suka kasance amintattu cikin suratul kasas aya ta 31 a nan allah ta'ala bayan ya bayyana wa annabi musa salam asasin addini wato kalmar shahada da kuma tauhidi ya fara bashi ayoyinsa wa'anda da su ne mutanensa za su tabbatar da annabcinsa da wa'annan ayoyi ne da Allah ta'ala yake bambantawa mutane wa'anda suke ikirarin annabci na gaskiya da kuma karya. kowane annabi da irin mujizan da Allah ta'ala ya bashi tana iya zama littafin da Allah ya aiko shi da shi kamar yadda yake ga manzonmu sallallahu alaihi wa sallam ko kuma wasu al'amura wa'anda mutane suke iya fahimta kan cewa wanda ya zo da shi to lalle shi annabin Allah ne sai su miƙa wuya su sallama masa anan Allah ta'ala ya ba wa annabi Musa salam mu'jiza ta farko wacce ita ce sandarsa wacce kafin ta zama macijiya yana dogaro da ita ya kuma kakkaɓo ganye wa ƙananan dabbobinsa don su ci a lokacin da annabi musa salam ya ga sandarsa ta zama macijiya babba sai ya ji tsoro ya gudu daga inda take sai allah ta'ala ya kira shi ya kuma tabbatar masa cewa kada ya ji tsoro don yana cikin aminci sai annabi musa salam ya dawo wajen macijiyar allah ta'ala ya ce masa ya ce ka kama ta kuma kada ka ji tsoro za mu mayar da ita halinta na farko cikin suratu taha aya ta 21 a nan sai annabi musa salam ya kama macijiyar da hannunsa sai ta dawo sandar kamar yadda take a da wannan ita ce aya ta farko wacce allah ta'ala ya ba annabi musa salam a lokacin da ya aike shi zuwa wajen fir'auna da mutanensa masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma shirinmu na gobe da yadda allah za mu ɗora daga inda muka tsaya Ali yanzu tahir amin ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shari'ar alkur'ani tare da dr abdulkadir mubarak شرير القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu haruwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu har yanzu muna cikin bayyana ayoyin da ke cikin wannan sura suratu swad kuma idan kuna tare da mu a yau za mu ci gaba ne daga inda muka dakata kuko muka tsaya a wancan lokaci insha Allahu za mu fara sauraron wannan aya aya ta tara a cikin wannan sura suratu sad kitabun albarka da muka saukar maka da shi domin su yi tunani game da ayoyinsa don kuma masu hankula su wa To a cikin shirin da ya gabata mun yi ƙoƙarin bayyana cewa tsari na halitta da kuma tsari wanda Allah subhanahu ta'ala ya kawo na ba da lada da kuma yin ukuba dangane da mutanen da suka saba ko kuma suka bi al'amura din da ubangiji subhanahu ta'ala ya umarta to wannan duk ya tafi ne a bisa asasi na haƙƙoƙi da kuma adalci to saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala bisa wannan ne yake sakawa waɗanda suka kasance masu binsa masu bin umarninsa sai ya saka musu da alheri su kuma waɗannan waɗanda suka kasance suna kaucewa umarninsa shi kuma ubangiji a bisa wannan adala ɗin ne wannan adalci ne yake yi musu uku ba to wannan aya da muka saurara ci gaba ne da waɗancan ayoyi da suka gabata a wancan shiri ubangiji suna ta'ala yana cewa Alƙur'ani littafi ne wanda aka saukar da shi domin ya bayyana wani hadafi na halitta hadafi wanda allah subhanahu wa ta'ala yake so ya isar ga al'umma kuma shi alkur'ani wani tushe ne na shirya wadda za ta iya ɗaukaka ɗan adam ya kai ga wani matsayi a rayuwa to amma allah ta'ala yake ishara da cewa shi alkur'ani daga waɗannan mutane waɗanda suke tadabburi a cikinsa suke amfani da hankulansu suke tuntuntuni wajen fahimtar ayoyinsa suke neman wani shirya daga cikinsa to irin waɗannan ne alkur'ani yake amfanar da su domin su ne waɗanda suke ciro hukunce-hukuncen allah subhanahu ta'ala waɗanda suke cike da hikima sai su bi wannan hukunce-hukunce su sanya su a rayuwarsu sai rayuwarsu ta zama cike da sa'ada to domin shi dan adam wanda ya kasance ga falalle daga barin ubangiji ya kuma zama gafalalle hatta da digire da rayuwar kan kansa to hakika irin waɗannan waɗanda suka shiga wannan hali na gafala to kuwa lalle matattu ne su. ko da kuwa a zahiri za ka gan su rayayyu to amma lallai ta wannan hanya na kwakwalwa da ba su amfani da ita lallai su matattu ne su to a nan wannan aya da muka saurara cike ta da wasu shirya waɗannan shirya da ke ciki akwai na farko cewa hadafin saukar da alkur'ani shine a yi ta dabburi a yi tuntuntuni a cikin ayoyin allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa tilawa din ayoyin ita ma tilawa ce wacce take mai muhimmanci akwai albarka a ciki kuma tana ainihin raya rayuwar dan adam to amma ta daburi din nan da tuntuntuni shine mafi ainihin a'ala a cikin ayoyin alkur'ani abu na biyu shari'a ta biyu da za mu samu shine cewa saɓanin yadda waɗansu suke tunani cewa wai wahayi baya tafiya tare da kwakwalwa ko kuma hankali na dan adam to sabanin haka lalle wahayin allah subhanahu wa ta'ala tafiya yake daidai da hankalin dan adam bai saba wa hankali ba kuma a cikin alkur'ani babu wani abu da zaka samu wanda ya saba wa hankali hakika ma za a iya cewa wahayi wani abu ne ya zo da shi domin ya raya hankulan dan adam allah ta'ala ya saukar da wahayi ne domin ya raya hankali na ɗan adam ya zama ya shirya da wannan hankali din zuwa ga ɗaukaka zuwa ga wani guri wanda zai samu sa'ada saboda haka kenan duk wanda bai amfani da kwakwalwarsa ba to lalle irin waɗannan suna cikin fagamniya ne shirya ta uku da za mu samu a wannan aya da muka saurara shine cewa ma'abota hankula ma'abuta tuntuntuni a cikin ayoyin alkur'ani to lallai su ne waɗanda suke aiki da hukunce-hukuncen Allah suke bin dukkan umarnin Ubangiji da suka zo a cikin wannan littafi mai tsarki. To yanzu bari kuma mu saurari ayoyi na talatin zuwa na talatin da uku daga wannan sura suratu sad. ka kuma yi wa Dawuda baiwar ɗa Sulaimana. Ni'mal abdu innahu awwab. Madalla da wannan bawan, hakika shi mai wa komawa ne ga Allah. إذ أرض عليه ka tuna lokacin da aka jera masa ingarmun dawakai masu tsayawa da ƙafa uku da yamma. فقال da alherin da ya mantar da ni yin sallar la'asar har sai da rana ta ɓuya a bayan shamai. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ku dawo min da su sai ya rera tsaransu ta ƙafafu da wuyoyi waɗannan ayoyi da muka saurara abin da suke bayani suna bayani dangane da wani ɗa mai suna suleiman wanda allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi dawuda allah ya ba mu labari wannan ɗa kamar yadda shi annabi dawud ɗin yake allah ta'ala yake nuna mana cewa bawa ne managarcin bawa ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala wanda yake komawa a kowane lokaci zuwa ga allah ta'ala to bayan wannan sai allah ta'ala yake nuna mana wata ɗaukaka da wata ƙudura ta mulkin da ya baiwa annabi suleiman sannan yake ba mu labarin runduna da allah ta'ala ya ba wannan bawan allah suleiman hatta da wasu dokuna da ya bashi kuma dokunan nan ya kasance allah ta'ala yana yin mana ishara da cewa shi kansa suleiman a wani lokaci da ya zo ya ga cewa ga dokunan nan ga kuma waɗansu wanda suke rundunarsa a haya akan wannan dokuna suna sukuwa suna zuwa suna komowa sai ya kasance yana kallon sai na jin daɗi to maimakon shi annabi suleiman ya shiga cikin wani hali na ɗagawa da takabbur da girman kai so a'a bai shiga cikin cewa ya samu irin wannan mulki da waɗannan runduna da yake tattare da su ba maimakon haka sai ya kalli waɗanda ke kusa da su ya kalli waɗanda suke kusa da shi yana cewa lallai ni ina amfani da wannan runduna ina kuma son waɗannan dokuna ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala domin waɗannan za su iya kasancewa wani tushe na tabbatar da wato tsaro a cikin al'umma saboda haka kuma za su iya zama wani abu ne da za a yi amfani da su wajen yin jihadi da yaƙar makiya. abinda annabi suleiman alfaharinsa da wannan runduna kenan alfaharinsa kenan da waɗannan dokuna suleiman sai ya kasance yana kallon waɗannan dokuna suna sukuwa suna zuwa suna dawowa yana ta kallon su har ya ba da odan cewa ko kuma umarnin cewa a je a sake bayan sun tafi kenan sun yi nisa sai ya ce a ji a sake dawowa da su aka sake dawowa da su ya tashi da kansa ya je yana sa hannu a kansu yana shashafa su alaman cewa yana da alaka mai kyau da waɗannan dokuna yana jin daɗin kallon su kenan wanda dama duk waɗansu waɗanda suke ma'abuta dokuna abin da suke kenan in sun sauka da kan doki za ga suna shafa wuyansu suna shafa su suna jin daɗi to shi ma sai kasance yana yin irin wannan yana nuna alakansa yana kuma nuna godiyarsa dangane da yadda suke abubuwa da inda suke ainihin tare da shi to wannan abin da ya faru kenan dangane da a takaice wannan kissa ko kuma wannan wani bangare na wannan ayoyi da muka saurara da Allah ta'ala ya mana ishara dangane da annabi suleiman da waɗannan runduna da yake tattare da ita ta dokuna da sauran waɗanda suke tare da shi to abin ban takaici akwai waɗansu maganganu da ake faɗa dangane da waɗannan ayoyi ta yadda waɗansu suke fassara su da wani abu wanda za a iya cewa bai dace a yi alakanta shi ga annabi suleiman salam ba waɗansu misali suna nunawa a cikin wasu littattafai musamman suna nuna cewa wai annabi suleiman salam a lokacin da yake kallon waɗannan dokuna ya yi nisa cikin kallonsu har sai da rana ta zo ta faɗi bai yi la'asar ba to saboda haka daga baya sai ya yi wani firgigit ce to ashe lokacin sallah ya wuce sai ya roƙi allah ta'ala ya dawo masa da wannan rana domin ya samu ya yi sallar la'asar sai allah ya karbi wannan roƙo nasa sai aka dawo masa da ita wato sannan ya tashi ya sallah ta la'asar to wannan wani abu ne wanda fi sabilillahi hankali na dan adam ba zai iya fahimtar wannan magana ba domin cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi wannan bawan allah ko da mutum wanda yake ba kamar annabawa irin waɗannan ba ya za a yi saboda doki saboda ya tafi wajen doki yana kallon doki har a ce lokacin sallah ya shige wai bai tashi ya je sallar la'asar ba bawan Allah irin Suleiman wanda Allah ya yabe shi ya yabe mahaifinsa ma kuma irin waɗannan maganganu su ne waɗanda waɗansu daga cikin makiya musulunci suke amfani da su suna nuna cewa kamar ainihin a cikin addini ko kuma irin wannan annaba ga su su ma sun bar sallah sun bar kaza sun bar kaza to wannan ba abin haka yake ba lallai a cikin tafsirai na ahlul baiti na mabiya ahlul baiti ba a kawo wannan kisa wannan kisa bata inganta ba to a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta za mu ɗauki darusa da shiryar da take tattare da shi shine cewa mafi girman makami na ɗan adam shine wato ya kasance bawa a wajen Allah subhanahu ta'ala ya kuma kasance mai komawa zuwa ga Allah a cikin kowane al'amari nasa to wannan kuma saboda haka ne ma alkur'ani a kowane lokaci yake sake maimaitawa wannan kalma ta abd maimakon ya yi wani magana dangane da annabawan Allah za ka je yana zancen abdu abdu yana nufin bawa dangane da ainihin waɗannan bayi na Allah subhanahu ta'ala wanda Allah ya aiko su a matsayin annabawa shari'a ta biyu da za mu ɗauka shine cewa idan muka yi dubi zuwa ga waɗanda za a iya cewa wajen kawo tsaro da kare al'amura na tsaro za mu ga cewa ɗaya daga cikin ayyuka nan masu muhimmanci na mahukunta a ko'ina suke shine su kasance sun tabbatar da tsaro ga al'umma to saboda haka ne ma za mu ga cewa dukkan wasu abubuwa waɗanda za a iya aiwatarwa na tabbatar da kayan da za a samar na tsaro ɗin wasu abubuwa waɗanda ake bukata don tabbatar da tsaro suka zama abin so ne a cikin kowace al'umma domin shugabanni su kasance sun ɗauki wannan darusa. kamar yadda annabi suleiman ɗin yanzu ga gashi dokuna ne da runduna yake kallon su ya tanade su kuma ya nuna abin da ya sa ma yake da alaka da su domin tabbatar da tsaro ne a cikin al'umma to saboda haka shekenan ko nawa aka kashe wajen tabbatar da tsaro na hakika to wannan wani abu ne abin so da kuma tabbatar da tsaro din ya zama na an samu runduna tabbatacciya wacce take mai kishi da za ta iya kawo dukkan wani ƙarshen waɗanda suke makiya na wannan al'umma din a kowane lokaci darasi na uku da za mu ɗauka shine cewa samun wani abu na mulki da kuma wani abu wanda zai kasa iya cewa mutum yana da shi na fawa din da yake da ita a matsayinsa na mai mulki to in har wannan din ya kasance yana yi ne domin ya kasance bawa ne shi salihi na allah ta'ala to irin waɗannan mutanen salihan bayi su suka fi cancanta su kasance sun rike irin wannan ragama su suka kasance su rike mulkin da za su zama suna tafi da al'umma bisa adalci da kuma tabbatar da tsaro kamar yadda Allah ta'ala yake bukata to waɗannan kuma su ne za ka ga cewa makiyama ba za su samu dama su zo su kasance sun shigo cikin al'umma sun yi tasallade akan al'umma ba domin irin waɗannan su waɗanda suke tare da Allah a kowane lokaci ba abin da suke yi illa neman yadda Allah ɗin da kuma tabbatar da abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukata kamar yadda annabi Suleiman ya kasance to a takaice waɗannan su ne shiryen da za mu samu a cikin ayoyin da makaranta to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai kuma a cikin shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu ta harami ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa barakatu.